Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shiri na Najeriya a yau. A shirin Najeriya a yau da ya gabata mun hara haɗakar da matasa tare da jan hankulansu game da yadda za su daina girman kai su rungumi sana'o'in dogaro da kansu. Akwai tsare-tsaren gwamnatin tarayya da na gwamnatocin jihohi na ba da basussukan tallafa ma matasa su hara sana'o'i ko su bunƙasa waɗanda suka riga suka hara yi. To amma inda giza ke saƙar ba duka matasa ba ne suka ma san da waɗannan tsare-tsare na ba da bashin yin sana'a. ballantana kuma hanyoyin da za su bi su masu samu waɗanda kuma suka ma san da waɗannan tsare-tsaren sun ce bashin yana da wuyar samu. To, wallahi ni dai ban sani ba, amma dai ina ji an ce an tallafa an ba da taki na gona an ba da wasu abubuwa dai makamantan haka amma ni dai ban san hanyar da ake bi din ba gaskiya eh akwai hanyoyi da dama da gwamnati ta fito da su domin a tallafa wa matasa da ayyukan yi waɗanda kuma suke da ayyukan su karfafi ayyukan kamar irin su trader money da kuma covid-19 long da wani yake karkashin bankin nisal wanda duka hanyoyi ne da dama ga sunan barkatai da ake fitowa da su sai dai gaskiya mu a nan yankin ba kasafai aka fiye samu ba dalili ko shine waɗannan abubuwa suna da alaka da yanar gizo mu kuma a nan yankin gaskiya akwai karancin wayewa da sani na wannan yanar gizo shi yasa har waɗansu ba sa iya cika ƙa'idojin sannan kuma su kansu ma waɗanda suka iya samu cika kaidojin ƙa'idojin za a ga a cikin mutum goma bai fi mutum biyu ne ke samu ba shi yasa da yawa da an fito da irin waɗannan abubuwan sai ki ga mutane suna ja baya kasancewar suna ganin kamar ko wani abu ne wanda kawai da ake bata musu lokaci ma an applying ba a samu to wannan shine dai akwai waɗanda ana ganin in ba wai ɗan siyasa ne shige ma gaba ba ko wani wanda ka sani ba za a samu ba gaskiya amma kuma tsakani da Allah ko wanda su ba san kowa din ba kuma sun samu sai dai ah, waɗansu da kuma ba sa iya mai da hankali wurin amfani da shi idan ce bashi ne kuma wani zaki kawai an samu ana amfani da kuɗin ne kawai ta hanyoyin da ba su dace ba a inganta kasuwancin ko kuma sana'o'i da domin su aka ba da wannan bashi. Ina jijjin wa'annan abin na hanyoyi ana tafaffaɗa su amma dai gaskiya ni ban taɓa gwadawa in nema ba so gaskiya ban san hanyoyin bin neman su ba don gaskiya ban mai da hankali na akai ba gaskiya a takaice dai ban san hanyar neman su ba To, assalamu alaikum. Eh gaskiya ina sanar da su wasu daga ciki saboda ina ɗan bibiyan wasu abubuwan da gwamnati ke na taimakawa ɗan ƙasa saboda su dogara da kansu. Saboda ko bai fi Disamba ba akwai eh, tsarin da federal gwamnati ta shigo da shi ta ce non interest fund wanda za a baka bashi daga in kana da karamar sana'a ta ko kiwo ko kasuwanci ko ma dai menene gwamnati ta baka. To amma akwai wasu sharɗe-sharɗe da ta baya wanda za ta za a ce sai ka cike su kafin a baka to duk mun je mun cike su muka je cac muka je federal ɗin rabano muka je duk sai da muka je muka ɗauko wannan fam samson da a wahala amma dai sai da muka yi amma dai ina tunanin mun cike shi tun disamba last year that's 2021 but amma har yanzu ko labari ba mu ƙara jin shi ba an dai so kuma akwai wanda ake ciki na BOA BOA kuma sai su ce ba za su baka loan ba sai ka da kwalatar kwalatar kuma sai su ce ko kana da gida ko kana da fili ko kana da wani babban abu wanda ba kuma ba kowa ne yake da wayannan abubuwan ba da zai ci zai ciki je karba to ana suna badawa bet amma a wanda suke bada a misali a ce kamar mutum ɗari to an ba mutum biyu tunda mu nan ko unguwarmu mun cike da yawa bet amma yana tanan wanda da duk eriyan mu da wanda na sani duka ba su mutum biyu ko mutum uku aka ba sai ga an fara da an dan zaɓi na farko kaɗan an bada shi kira daga nan gurin ba kara bada ba mm, gaskiya dai ana bada dai amma gaskiya wadda da take bata kai bata ta karya ba. Farfesa Nazifi Darma masani ne a wannan tattalin arzikin ci gaban al'umma. Na tuntuɓe shi domin mu ji yadda matasa za su iya cin gajiyar waɗannan tsare-tsare na ba da bashi. Farfesa Nazifi ya fara ne da ƙara jaddada ma matasa irin tsare-tsaren da ake da su a ƙasa. Alhamdulillahi wato gwamnatin nan ta Janar Muhammadu Buhari kuma ɗaiɗaikun gwamnatocin jihohi a sun yi tsare-tsare masu kyau waɗanda aka fito da su don a tallafa matasa su samu ƙananan jari kin ga akwai abin da ake kira social investment program wato tsarin tallafa masu ƙaramin ƙarfi na gwamnatin tarayya wanda da yana ƙarƙashin ofisin mataimakin shugaban ƙasar najeriya professor ibe amma yanzu an mai da shi kacakan wato ma'aikatar kula da wato Don gudun hijira da kuma ayyuka na gaggawa. To, bayan wannan akwai hukumar kula da ƙananan masana'o'i ta ƙasa wato ita ce Small and Medium Enterprise Development Agency. Sannan akwai tsare-tsare da yawa kuma bayan waɗannan da aka yi. To, amma abin da yake kan a fahimta ta yake ɗan kawo tarnaƙi a wajen matasa shine mafi yawanci tsare-tsaren sai kana ga. wato ilimin amfani da kwamfuta saboda kusan duk komai an mai da shi ta yanar gizo wannan musamman mu a arewacin najeriya a matasan mu suna da karancin kazar-kazar wajen fahimtar ilimin yanar gizo musamman dai a ƙauyuka a birane kan kusan duk wani matashi da ka gani don shi za ka gani shi yana da waya waya ɗin kuma mai tafi da gidanka wacce ake ce mata smartphone to za ga cewa zai iya samun wato dama ya buɗa waɗannan shafuka ya cike wannan takardu da ake bukata illa iyaka ya dan saura karamin lokaci kafin ya bi. Yau wato farfesa matasan da muka tattauna da su sun nuna cewa eh sun san da waɗannan tsare-tsare amma akwai inda suka je aka ce sai suna da abin da za su bari jingina. A ganin ka mai gwamnati ya kamata ta yi domin ta sauwaƙa wa waɗannan matasa samun waɗannan basussuka. To, ala halin ah, wato abin da muka sani a waɗansu ƙasashe da suka ci gaba da kuma kasashen da suke masu tasowa kamar irin namu shine mafi yawanci ba a tsanantawa cewa matashi da yake so ya fara karamar sana'a sai ya kawo wata jingina kafin a bashi bashi yawanci ana duba wato fahimta da basira da fasaha ta shi wannan matashin da kuma a'a me ya bukata a zuma a cikin wannan sana'ar to sai kaga cewa an taimaka masa da karamin jari wanda zai yi amfani da shi ya kuma je ya yi cinikinsa insha Allah a karamin lokaci sai ya dawo da kudaden. To kin san a nan a mafi yawanci waɗannan tsare-tsaren wato suna da kuɗin ruwa mai saukin biya wanda bai kai kashi goma ba. To kin san dama yana da cikin abin da yake tsoratar da matasa rashin karɓan bashin a ne kuɗin ruwa mai wato alhamdulillah yanzu kuɗin ruwan da ake caja bai kai kashi goma ba. illa iyaka abin da za mu yi amfani da wannan dama mu kira gwamnati ne waɗannan tarnakai da ake sawa waɗanda suke hana matasa samun wannan ba su suka wanda ko kaga ba masu yawa ba ne kuɗaɗen to a sassauta su inda duk inda matashi yake da wata tunani da basira ko kuma wani kazan-kazan na kasuwanci to za a iya amfani da wato kadara amma ba ta dukiya ba za a iya cewa lalle wani daga cikin shugabannin unguwarsu ko shugabannin ƙauyensu ko wani babban mutum da ya sani zai iya tsaya masa a matsayin wato mai bashi garanto to kaga wannan zai sa sauki tunda yawanci matasan da suke so su fara wannan sana'o'in ba su da wata kadara da suka mallaka to idan ya zama cewa kuwa an ce sai lalle sun kawo kadara to wannan yana nuna cewa ba za su iya samun wannan bashin ba to kuma rashin samun bashin shine zai sa su ci gaba da zama a matsayin marasa aiki to kuma gwamnati ta san cewa da kuma duk jama'a sun fahimci cewa dimbin matasa da ba su da aikin yana daga can abin da ya jawo mana rashin zaman lafiya da rashin tsaro a ƙasar nan. To ko don ma a yi maganin tsaro ko rashin tsaro din ya kamata a ce gwamnati sauta inda matasan mu da yawa wanda suna nan da wanda suka gama jami'a da wanda suka gama jami'a ba ma suna bukata abin yi domin su sami wato abin sukuni ne da gobe da kullum wanda ka ga wannan idan sun samu abin yin zai ɗauke zuciyarsa daga yin laifuffuka da kuma shiga mugayen hanyoyi wanda zai tayawa da jama'a hankali kuma ya kawo rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin jama'a. Farfesa kahin matashi ya fara sana'a dole sai yana da ilimin sana'ar da yake so ya yi ko kuma kawai matashi zai iya shiga sana'a da ka. To gaskiya duk abin da baka da ilimin sa to ka jahilce shi duk kuma abin da ka jahilce shi to akwai matsala ta tare da yinsa. to kamata ya ce duk sana'ar da matashi yake tunani ya yi ya kamata ya je wani wanda ya kware akan wannan sana'ar ya zauna sa ya fahimci ya sana'a take ya koya masa to ya kamata a ce matasa su yi ƙoƙari su rage girman kai wannan shine babban abin da zan shawarta ga matasa sana'a duk ta, babu ƙanƙanci a sana'a ƙanƙanci a rayuwa shine ka roki wani ko ka dogara da wani duk arziki duk wadata na iyayenka ko ɗan uwanka ko na abokinka in dai ba naka bane arzikin to ba arzikin ka bane arziki naka shine wanda ka nema da gumanka wanda za ka iya sarrafa shi yadda kake saboda haka a tashi a nemi sana'a kada a raina sana'a sannan a je a koyi sana'a a wanda yake sana'a domin babu wanda yake zai iya yin wani abu a rayuwa sai lalle ya jingina da wani da iya wannan abu daga nan shi kuma sai tashi da kafa wata rana. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. ko ta Apple podcast ko a Google podcast ko a Buzzsprout ko a Spotify ko kuma a TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. da Unity FM a Jos Jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina Jihar Neja a kan mita 90.1. Zaidu Bala Koha sabuwa birnin Kebbi shine shugaban ƙungiyar muryar talaka ta ƙasar Najeriya. Na tuntuɓe shi domin ya yi ma 'yan uwan shi matasa ƙaimi su tashi su nemi na kansu. To gaskiya an hidda abubuwa da dama irin su bashin noma na anko brewers irin harakar ga ta kananan masana'antu semeda sa'annan ga wasu irin federal ministry of youth federal ministry of commerce duk ga hina an hito da tsaruka daban-daban waɗanda matasa ka shiga su cika su samu bashi irin su harkar ga ta covid-19 amma abin haushi daban takaici wasu matasanmu in sun ka samu waɗannan suka sai su yi wasa da su wani zaki ga ya ce ya sayi waya tsadadda wani ya ce ya sayi ma yarinya ce abu wanda bai ta hakara ya karya ba wani zaki ga tallafin ma ya ce ya yi shi kaca-kaca ya nakasa ya bisa ga yadda ba tsarin yake ba to abin bahaushi a nan mu matasa da yawa ko muna kukan da cewa an bar mu baya an bar mu baya amma ga dama in ta zo sai mu yi watsi da ita saboda mun hi ɗaukar zaman banza da zaman kashe wando da muhimmanci bisa mu tahe mu biɗin na kamu wajen yin sana'o'i ga sunan da yawa da yawa sana'o'i waɗanda wani ma abin da ma abban haushi jarin dubu biyar na ka bukata wallahi to abin da ma nika so in kara jawo hankalin su mahukunta masu ba da waɗannan basussuka ya kamata a ce suna shiga lungu da saƙo da kansu saboda muna da karanci na harkar ilimi musamman ma ta yanar gizo ta na'ura mai kwakwalwa irin ana shiga ƙauye inda talaucin ya yawaye katutu ana wayar da kan al'umma ana ba su wannan bashi to ina ganin da cewa tun daga kiwon awaki sauran ƙananan masana'antun ne da sauransu to tun wurin nan za a samu ci gaba sosai amma abubuwa an bar su cikin birane kuma shi dan birni babu abin da ya kaso illa ya sai shadda ko ya sai wandojes ko sai mi ya koma yana ta tagargare ne ya kamata a ce tsakani da allah an tsaya an dibi abubuwan na yadda ya kamata mu kuma matasa mu tahi tsaye ba dole wai sai gwamnati ta baka aiki ba ya kayi aikin gwamnati kasuwanci ya yi komi muhimmanci shi yasa yau in katta ya kano za a ga matasa yadda su a kasuwanci ko ka tona irin jihar kebe ka to garin jega a ana yi musu kirari dan je gaba a gane gidanku ku san ku kasuwa ya san ko dan shekara bakwai yana da sana'a cikin garin jega to ya kamata a ce matasan mu sun yi koyi da irin matasan Kano da matasan garin jega wajen tashi su bi na kansu Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Bilkisu Ahmed sai kuma editan Musagir Kano Sali. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.